C'est prévu d'avoir quatre euh, compagnies euh, mobiles. An de da girkin rukuni fulu masu kai kawo na kan iyakoki aikinsu shine sa ido ga shimfiɗar iyakokin yin larwai tanadin takardu yin bincike da kuma ma'amala da al'ummomin da ke yankuna masu nisa haka zalika an tanada aikin kokowa da aika aikar kishin gilla a shimfiɗar iyakokin sarandin kwaya na makamai na bil adama bukatu ne daban-daban da aka shimfiɗar a cikin kudirin tun shekara ta 2016 ko wannan rukuni na da hurumin bin sawun abokan gaba a cikin wata makwabciyar ƙasa inda ba yankinta na aiki ba A sani na a'a hurumin su ya tsaya ne daga bakin kasar Nijar a yanzu dai kuma ya sani na babu wata turba a shara'ance don a yi kora har shiga cikin sauran kasashe. Amma na san da Nijar na da mu'amala da ta na Najeriya. Na san kuma da Prime Minister ya je can shi ma babban inspector jami'an tsaro na police na Najeriya ya zo ganin shugaban kasa. Ina jin ko don magantawa ne akan matsalar batun kishin gilla na bakin iyakoki don su tattauna a kai amma ya sani na ba wata turba a sharance. Nijar na fuskantar manyan matsaloli a kan wasu iyakoki kamar a iyakarta da Nijar ko kuma a iyaka da Mali. Ko za a kafa waɗansu rukunai a nan gaba? A cikin ƙudurin an yi tanadin girkin CMCF guda hudu, Difa, Tawa, Zandar da Talabiri, matakai ne na mahukuntan ƙasar Nijar. Suka nuna inda za a girka wa'annan CMCF. Na san da sun ji daɗin wa'annan rukunan masu kai da kawo. Don shi ne aka rasa canda ga jami'an tsaron wato kai da kawo. Jandarmari ita ma tana da gasis rukuni kai ɗauki na gaugawa. Shi ma kumandan ɗin Gard National ya tana da girkin runduna da ta ƙware ga kowane irin aikin soja manufar shine su yi aikin kai da kawo mun bayar da horo na musamman na kai dauki bisa kwarewa da zaran an fuskanci wani harin rumfunan zaɓe da mahara za su iya kawo mun yi kuma aiki a cikin cibiyoyi takwas cikin jihohi don kulawa da sauraron abubuwan da ke wakana kan jonin sadarwa a duba a gani a tabbatar da setin na aiki daidai